الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم يا إخوان المسلمين ورحمة الله وبركاته آه الله يدعو mu ci gaba da wannan karatu na littafin irshar saliki da suna askari wanda muna fatan allah ya taimake mu ƙara safe cikin gajeren lokaci sai dai namun ce fasarin da muke kan mudu ne eh. masha Allah to wakilin imamu ɗin mai irin wata inda tara wato zai yi iya sa bi mukhilin sabili ga wanda yake tsoratar da hanya wato wanda yake bashi da makami mai kirgita mutane a hanya shine baina qatlihi tsakanin ko dai ya kashe shi wa ko kuma ya kere shi sun yi zannan kashe shi wa ƙarfi ko ko yanke mashi gaba min kilafin da saɓani wato hannu da ƙafa amma hannun dama ƙawa hagu wa ko kuma ya kore shi daga inda yake a canza mai wurin zama da hasabi ma ya rahu radi'an gwargwaron abin da yake ganin zai tsawatar da shi kuma ya tsawatar da wani mai aiki irin nashi bayan katala in har ya kashe wani shi dan mashi da makami ta hatta makatulu kashe shi ya zama wajibi wato kashe shi ya wajaba dole ne a kashe shi Walauri da abdin ko da bawa ne ya kashe wajen mashi da makaminsa to za a kashe shi au kafirin ko da kafiri ne ya kashe za a kashe shi wato a nan faɗa tsakanin musulmi da kafiri ko tsakanin ɗa da bawa idan sun yi faɗa da ya kashe bawa da gangan ba a kashe shi haka abin nan eh, musulmi idan ya kashe kafiri da gangan ba a kashe shi sai dai a biya diya amma idan musulmi ya yi fashi da makami ya kashe bawa ko da ɗa ne shi ya kashe bawa ko ya kashe kafiri wajen faɗi fashi fashi da makami to abinda a shari'a musulunci a kashe wannan musulmin wanda yake ɗa wanda ya kashe bawa ko kuma ya kashe kafiri, wato za a kashe shi ba za a fashi ba wala ya juzul kuma bai halatta a yi ma ɗan fashi da makami rangwame wato haramun ne gwamnati ta a ce ai tun da kaza kaza a dai dan nuna rubaruwa ba a yi rangwami ba a yayi masa bayan ta ba kablar kudurati alaihi idan ya tuba idan dan washi da makami ya tuba ne a samu iko a kamo shi shine kablar kudurati alaihi ne a samu iko a kamo shi wakila abin hukukin adami to za a kama shi da haƙoƙin mutane wato in ya zan ya karbi wani to zai biya idan kuma ya kashe wani cikin bashi da makarinsa duk da ya tuba za a kashe shi duk abin da yake haƙƙin mutum ne to za a yaye masa ba ko da ya tuba amma za a yaye mai haƙoƙi na Allah kamar yayi zina cikin mashi da makamansa ko ya sha giya ba wai abu dai wanda yake haƙƙin Allah ne ba haƙƙin mutum ba to wannan sai a yi mishi wa yuqtalu sahiru wa zindiku ana kashe mai sihiri wato mai dabo da kuma zandiki zandiki shine wanda yake musulunci a bayyane ya kahirci da koyi to za a za a kashe shi ba a karɓa tuba sai don ba a iya gane ya tuba tunda da koyi yake kahircinsa wa man saballaha ta'ala haka wanda ya zagi Allah madaukakin sarki aw nabiyan ko ya zagi wani annabi daga cikin annabawa kutil shi ma kashe shi ake yi gunar su ta bakin ba a neman tubarsa duk annabin da mutu ya zaga kuma shi musulmi ne ko kafiri ne kashe shi ake yi amma idan kafiri ne ya musulunta bayan ya zagi annabi ya musulunta to ana iya kyale shi amma in musulmi ne ba a neman tubarsa ko ya tuba kashe shi ake yi wal murtaddu wanda addinin musulunci ya koma kahirci yau ba amalu aikinsa gaba ɗaya an ɓata shi aikinsa ya lalace wata biyu zaujatu matarsa ta saku saki ba'ini idan idan mutum ya yi ridda to matarsa ta rabu da shi in ya dawo cikin musulunci ta an sake ɗaura mai aure da matarsa wato ta abin nan almusulma wadda take musulma wa yin ta bu salatu ta iyali za a nemi ya tuba tsawon kwana uku fahimta ba in ya tuba wa lillahi alhamdu haka ake so wa'illa eh, idan bai tuba ba kutil sai a kashe shi wala mura a koda mace ce in ta yi ridda an ka nemi ta tuba ta ki tuba to kashe ta ake wa maluhu mai on dukiyarsa kuma za a zuba ta bai mali ba za a bari dan yanzu su gaɗe shi ba dan babu gado tsakanin musulmi da kafiri na'am eh hajjin sai ya baci ake samun eh. da duka a sake ɗaurin aure to sai an da hmm. duk da ya yi sun ɓaci sai ya sake wasu da mutum ya yarda yadda ya yi a kamo shi ba za a je shi ba ya komo saurayi ba ba ne saurayi kamar bai taɓa aure ba duniya ya yujladul dhikru ana yi wa saurayi ko sauraya bulala na saboda zina mi'a ɗari mutawaliya kuma jere ake su zama guda ba za a yi goma yau gobe goma jibi goma a gama ba cikin kwana goma a'a nan take za a yi su ai an mara duka ce ba a bari ya cika ɗari duk ta kama luhu. amma za a kiyayi makasa kai wato wurin da za a buge shi ya mutu ba za a buge shi wurin ba watun za'ul mar'atu ma yaqiha al'alam kuma za a tuke mamaci abin da zai kare ta daga jin zahin ruka duk abinda da yake an hula an buga mata bulala ba za ta yi ciwo ba irin tumamin da za su masu kauri to za a cire mata a da waɗanda suke marasa kauri wanda ya an dora bulala kamar an dora a cikinta ba za a mai da ita tsirara ba ko yi zarrabin rajulu amma namiji za a fare shi shi a bar shi daga shi sai wando daga cibi zuwa gwiwa ya ba da tura a ita tika har a gama masturan amma za a suturta al'aurarsa wai da rabu sana kuma bayan an gama ya mai wannan bulala ɗari kuma a bakuntar da shi ya ta wannan gari ya kuma wani gari ya zauna can shekara ɗaya wani mun sanu, amma wanda a karsa za a jere shi hatta ya muta har ya mutu wale ya shar'a zabahu ma ɗa'ibatu minal mu'minina sannan a samu min al-mu'minina to na ku kenan ni ba wanda alika hannuna nake karanta hawa a samu wasu da'imatun jama'a min al-mu'minina na mu'minai su halarci yadda za a yi musu azaba eh, eh nan ma dan shi ne ya muwafaka da qur'ani kawo to can an ce kansa wane ne kansa wal musallu karta al muslimu shine musulmi al hurru wanda hatta al wanda ya balaga sannan ya da'u ha wada'an mubahan ya yi amre amre sahihi ya taki mata takin nan kuma ya zama na halal fi kayan sahihi cikin ingantaccen aure walau marratan ko da so daya ya take ta a wannan shi ake ce ma abin nan karsa to zawari zai ke fito eh eh shine karsa dai wanda ya bayan yin aure amma da zawari ya yi wannan eh to da hausa an ce zaura ta mace wadda ba ta da miji amma karsanya kamar karsa koda yana da mata hudu karsa ne wato wanda ya taba yin aure haka mace wanda ta taba yin aure hausa sokoto ne ko karsa wanda ya taba yin aure saurayi wanda bai taɓa yin aure ba budurwa wanda bai taɓa yin aure ba to kan sanya ta mace wato a takaice dai wanda ya taɓa yin aure eh shurutul hisanati bi sittatin aw sa'ala nafsi mustamhama bulugu wa aqal wa hurriyatun wa rabi'uha kawnuhu musliman nikahun sahihun wa wadun wa bahun in ikhtalla shartun falam yurjama wato sharɗan katangaicewa ko sharaɗin zama karsa shidda ne garke ta abin fahimta daga nasi. bulugun aqalun wa hurriyatun wa haka kaunuhu musliman ya zama balagagge ya zama ya hankali ya zama ɗa na hudu ya zama musulmi sannan ni kamun sahihun aure ingantacce wa waɗau mubahun da taki na halal in talla sharɗin idan sharaɗi guda babu alam jama'a ba za a je wanda ya zina ma eh, ko da an samu biyar in babu ɗaya to babu jiwa sai an samu shidda ɗin kamar yadda suke nan rayu ya zama musulmi ya zama ɗa balagagge mai hankali sannan ya take ta taki na halal kuma aure wanda yake ingatacce shi kenan don nan mukallaf balagagge mai hankali bulugun akalun su suka ɗauki mukallaf shidda kenan a fal'amatu ta hasirin hurra baiwa ta katangaitar da ɗa idan ɗa ya ya auri baiwa ya take ta ya zama karsa amma ita tana na abu biyuwa kitabi ya musulima haka nan kuma baki ba kirista ya aura ya take ta ya zama karsa amma idan ita tana na a tsaye matsayin musulma abin matsayin matsayin budurwa wato ma'ana in ta yi zina ita ba za a abin nan ba za a jihe ta ba wasa girata albaliga sannan kuma ƙaramar yarinya wadda bata balaga ba idan mutu ya auri yarinya wadda ta isa a take ta amma bata balaga ba in yi take ta shi ya zama karsa amma ita tukuna sharaɗi da cika don bata balaga ba wal majnunatu al aqila sannan in mutu ya auri mahaukaciya ya take ta to ya zama karsa duk da yake ita sharuɗan ta ba cika don bata da hankali wato kun ga waɗannan da baiwa da kitaba da ƙaramar yarinya da da mahaukaciya su da su cika sharuɗa ba amma in kai ka aure su kai da ka cika sharuɗa an ka take su ka ƙa'ita wa ya layi juma jaldu wa rajamu ba za a tara wato jaldu da rajamu ba wato a ce a jehe mutum a mai bulala sannan a jehe shi ba za a yi ba ba na akwai can da aka ce wannan rabbi ne ga wata magana ce da take ta yin mutum ya yi jaddu ne a darajar shi ne nan ga masar malikiya wasu ɗauki wannan ba shi ake nufi idan mutum yawa wani ƙazafi sannan ya yi shi sannan ya yi zina wanda za a jehe shi to ba za a jehe shi ba sai an yi mai haddin ƙazafi domin yawa wani ƙazafi don an ka jehe shi ba a yi mai haddin ƙazafi ba wancan ya tabbata abin nan ya fi ƙarfi ya tabbata kamar yadda ya ce eh, ya zama ba dan gidansu ba kenan wa haddun raƙiƙi haddin bayi kamsuna su gulala hamsin ne ba a don ba su kai abin nan muhassan ba kuma rabi ne za a yi musu gulala hamsin maimakon ɗari na ɗa kuma babu jihewa gare su duna ta gari kuma ba a kai su hursuna ba zuwa hursuna don ya a kai su hursuna an cuci wanda wanda ya an tauye mai haƙƙi na aikin da suke mashi wa abdullahi layiƙin rajam kuma haddi mai shi shine ya je shi bayan ka da bikiran ko da bai amri ba inda ya balaga shi ga wanda ya liwadi faqatul fa'ila wal kuli ko kashe wanda ya yi da wanda an kai da shi wala aqabu sagiru hukumatar zajira kuma in karami ne za a azautar da shi azautarwa mai tsawatarwa wato a yi mai hukumar da duk wani yaro wanda ya ga abin da an kai mai to ba zai yarda wannan ta sake faruwa da shi ba kazimi a shirarin nisa'i kamar aikin a mata maɗigo idan an samu mata na maɗigo su ma za a yi musu azabar da ko labari wasu mata sun kai to Allah ya kiyaye wato ba za a abin nan ba wa wani bahimati da wanda ya take dabba shi ma babu haƙi a kansa amma za a azartar da shi azartar wanda zai zama kashe bi wakila ya haɗu wasu malamai suka ce a shi kam a yi mai haɗu wala ya kutal amma ba za a kashe shi ba wala aka akaluha kuma ita wannan dabba da ya taka in wanda ake ji ce ba za a ce ta haramta gaci ba ana iya cin ta wani amatul bai baiwa wanda take ta mutum biyu mutum biyu adda baiwa sai ɗaya yadda ya take ta ba da sanin ɗaya ba in hamala ya ta yi ciki umuran alaihi sai a yi mata kuɗi shi ya biya ya biya wancan nashi rabu wasara umma walada sai ta koma umma da, ta zama sadaka gari shi wa'illa <clears throat> to idan ba ta yi ciki ba fa ba fi ta kawai ma ha kaulani to a yi mata kuɗi don ya biya ko kuma a yi mata ba sai dai a bashi hakuri ya ci gaba da zama da ita haka nan zan tuka biyu wala ghasim al-hurrati ma al-haddi mahru misliha haka wanda ya kwaci ɗiya ba ba baiwa ba yace zina da ita da ƙarhi to tare da haddin da za a yi mai kuma za a ɗora mai sadakin irin ta shirya ya biya ta sadaki kuma a yi haddi in ya yi aure a jere shi in bai aure ba a yi mai bulala ɗari kuma ya biya sadaki wani amma in ko bai wace ma na kasa ha zai biya abin da ya tauye mata kuɗi sai a yi mata kima kamin ya take ta a yi mata kima bayan ya take ta abin da ya nakasa kuɗinta bayan sa sai a ce ya biya wannan in bai wa wani ce wa yatadakhalu al-hadd haddi yana shiga kama iqamatihi gabanin a tsayar da shi la da amma banda bayan an abin nan an tsayar da shi ya ce ya shawo giya an kamo su za a wuri mai bulala ta giya sai wasu sun kabi sai kuma ya zage su zagi irin na kazar yake waɗannan su kuma ina za su wato ya gaya musu kalma irin ta kazafi yanzu kenan sai a yi da shi a haɗa duka a bulale shi bulala tamanin da haƙƙin ƙazafin da haƙƙin jiya ta sun shiga amma idan sai da aka gama mai bulala na shan giya sai ya ga mutane sun zo suna ta kallo sai ya zage su zagin ƙazafi sai a ce ku dawo da shi sun zan ɗari da sittin kenan sai a sake eh, shi ne laba da ku wai kudu bi haɗi. kuma haɗi yana maɗuwa ne akwai shubha Na kamar misali wanda ya taki bai waɗansa bai waɗansa ya taka ba za a yi mai haddi ba da yana da shi na mallakata eh sai dai a yi mata kuɗi ya biya wani wakar kuma ana jinkirta yin haddi da lahari in akwai zahi walbardi ko akwai sanyi idan haddi ya kama mutum lokacin sanyi to sai a bari sai sanyi ya rage idan lokacin zafi ne sai a bari sai zafi ya gushe ya rabu sannan a yi mashi walhamdi haka nan in tana da ciki to ba za a yi mata haddi da ciki ba sai ta haihu kamata kaddamu ko kama yadda ya gabata can ba ya rubutu bilbayyanati kuma shi abin nan haddin zina yana tabbata da shaidu arba'atu a hararin yayaye hudu mujtami'ina kuma su haɗu ala ru'ayatin ala ru'ayati farjihi fi farjiha su haɗu cikin ganin farjinsa a cikin farjinta cikin lokaci guda idan wannan ce ya gani ƙarfe goma da minti ɗaya wannan ce da minti biyu wannan yace da minti huɗu wannan yace da minti huɗu. ba wanda ya gani gulala tamanin tamanin na karya da su su da komai da ƙarya suke dole duk wanda za a tambaya goma da minti ɗaya ko ku wannan ya ce na mun gansu ƙarfe goma da minti ɗaya ɗaya duk kowane su minti ɗaya ɗaya kansu yana ina ya ce yana arewa wannan ya ce a kansu na kudu to duk ƙarya suka yi ko ku wannan ya ce ya gansu a tsaye wannan ya ce ya gansu a kwance duk ƙarya suka yi dole sai ya zan kuma kuma in za a tambaye su ba za a aje su ɗaki guda ba sai a raba su ko wani inda za a kai shi daban ba za a haɗe su wuri guda ba dai su shawara su ce to dun da ce kaza da haka inda duk an ka samu bambancin gani to idan kuma suka taho wannan ya ya gani goma da minti ɗaya wannan goma da minti ɗaya wannan goma da minti ɗaya sai ɗaya ya ce to shi kalle ya ganta tana ɗaura ne shi kuma yana sa wando ko zai ce to ya ce waɗancan da suna gani a musu bulala tamanin tamanin shi bai gani ba ya hita na mutane na kazafi ya musu ƙarya wannan ba namu ba ne nan muna magana hukuncin kotu ne ba hukuncin gobe kiyama nan muna magana shari'a nan na tawalla zawani wallahu ta tawalla sarai yawa gobe kiyama wannan ba aikin alƙali ba ne aikin babban alƙali ne yawa <laughs> alƙali alƙalai ne ko walau ƙalu da sun ce zina sun ga zina da gari wasu ba tare da sun maɗi sifa ba kanu ƙazafatan dukkan sun zama 'yan ƙazafi sai bulala tamanin tamanin ka shahadatu salasatin kamar inda uku sun kaba da shaida daidai wa shakkar rabi'u na hudu ya shakkar gani da waɗannan duk sun zama masu ƙazafi a wuntuna iyi ko ko ya da shaida shi ma duk dai sun yi ƙazafi walau wata a ƙablar hajji da ya dawo gabanin a yi su sun ba da shaida su hudu duka sai guda ya dawo ya ce shi kan bai gani ba <laughs> ku gane ku falkullu kazafa dukkan su masu kazafi ne ba da in ko bayan an gama haddi ne sannan ya dace karya yake yi to shi kenan duk da hu shi za a wa haddin kazafi su sauran sun take tun da bayan an gama ne ya karya ta kan wabil inkirari sannan ana samun haddi na zina da huruci mutum ya ce ya yi wa ya kafi marratan kuma in ya faɗa sau guda ya yi ba wai kamar na ma'izu ba eh, eh, in yi abin na annabi ce ko ko ka za ne ya ce a'a kaza dai ko ko ka za ne har ya faɗa sau hudu to wannan ba sharaɗi ba ko sau guda ya ce ya yi shi kenan ya yi an gane kuma har zuhuri hamli kaliyatin ko kuma Laisa khaliyatin aw zuhuri hamli khaliyatin ko kuma bayyana cikin marashiyar miji Kaliya ba halwatin ba aw zuhuri hamle khaliyatin ko bayyana cikin marashiyar miji ita ce khaliya wani kimu sayyidu shugaban bayi yana tsayar da haddin kaza haddin zina ala a kan bayansa in sabata idan ya tabbata da bayyanatin da shaidu a wuri tarafin ko kuma da huruci shi ya amsa da kansa shi mai yi yake ya yi zina labi mujarrabi ilmi ba wai don sanin sa shi shi mai bawa ya san bawan sai ya zina kawai je mai haɗi ba wannan ba za a yi ba yadda ba au kauniha zaujata hurrin ko ko ita baiwat eh, an samu shaidu ko ko ta ce ta yi amma tana aure da wani mutum wanda a to nan ba zai mata haɗi ba sai kotu au mamlukar eh, ne aw mamluka ta gari ko kuma baiwar wani sati Eh, abin nan tana aure da bawan wasu mutane bawan wani mamlukata za eh. ka yasa haka mata ya zan bawan wani au abdul gari bawan faslun rabewa haddin kazafi haddin kazafi tamanuna gulala tamanin ne lalhurri ga wanda da wanda adda walil abdi arba'una in kuma bawa ne bulala arba'in rabi idza ma hurran musliman mukallafan afifan shi idan ya dan ya jehi wanda yake ɗa, musulmi balagagge mai hankali kamar ne wato wanda ba ruwan shi da shiga wurin da bai kamata ba wani tsara da filmar ati an sharuɗanta Eh. an ce kamar ne. da eh. ba rushe su ga cikin biya abin da ne ba eh. idan mutum kamar ake cewa karuwa mutum ce ba karuwa ya kai shi ya je masa aiki a ba zai yi ba ba a yi ma wanda ya ce to wani abin da tana so haka ce shi ai tallace kamar mutum ya yi kamfani ne ya kai abin nan gidan rediyo yan wani ya ce ka a sanar ba kara to zai yi ba wanda ai na gibata lil mujahir bil kaba'ir wanda yake bayyana ka ba'ira don ka faɗi ka ce yana yi ba kai giba ba to in ko ba kai giba ba ashe wanda a irin wannan don ka ce mai karuwa ba a yi ma bulala babu dalilin da za a yi ma bulala a bifan an ka ce ta je ta kama ɗaki tana jira a zo inda take a kwana da ita don ka ce mata karuwa shi ke na ma bulala don me babu dalili wani tare da filmar ake ɗaƙatul waɗai sharaɗin wato mace idan an kai mata kazabi awa wanda ya mata kazabi bulala to ita wannan matar ta zan ta isa a take ta koda bata balaga ba kamar budurwa wadda bata balaga ba amma ana iya takin ta don mutum mata kazabi za a mai bulala za a kare mata mutuncin ta la buluga takalifi ba sai ta kai balaga ta ibada ba balaga ta aiki ba sarraha Hadihi ya bayyana uru da shi yake mazinaki ko mazinaciya au Rada, ko ko yi shagude kama ana cikin magana ce, to ai ko a san ba mazinaci bane me yake ni ka ga shi wancan shagude kenan ka ni kamar cewa wata ya mambo ya ya kashe wato kamar ɗan karuwa ke irin wanda ake haihuwa a S-Bola. in mutu ya ce wani haka nan abun misha ta mace ko ko cikin zage-zage ce ana lasu gudani. ni ba mazinaci ba ne ko wannan shaguɗi ne wa ummi la san da zaniya ko ko ce ai kowa san wata ba mazinaciya ya ce kenan shi wancan uwa ce ko kuma yake ce yamna amatu ya kai dan baiwa auren na zani yakin ko ko ya dan mazinaciya la zani yakin ba mazinaciya ba wannan ladin ba ta da amfani tunda yamma ya yamna zani yakin magana ta kare dan ya da ya ce na ba ta yi ba walau a karra bizina bi mar'atin muayyana da ya yi hurci yake ya yi gina da wanke ita wata mai yake shi ya yi zina da wanki ba in da karu idan ka ta shi da ce eh yi an yi haka nan kudda liki na faɗa eh? ba mu je na wa'illa idan ba ta gaskanta shi ba ita duk da lilƙazafi aida in ta ce ƙarya ya kai mata ita ba ta ji ba ta gani ba ta ma taɓa sani ne ba to sai a yi mai bulalar zina bulalar tukuna sannan a bulale shi bulalar zina in bai taɓa yin aure ba in kuwa taɓa yin aure a jirin shi tunda ya ce ya yi zina na'am zina bi mar'atin da yayi mulki da zina da wata mace ayyanan na. fa in saddaqahu in ta ce eh lalle an yi kudda zina sai ai mai haddin zina kawai wa illa in ko bata gaskanta yi wani ce ƙarya ka ita ba taɓa sani ne ba kudda lil da aidan sai ai mai haddin qalbi kuma da haddin zina don ya ce yayi zina ce wanda ta yi ƙarya ya kai bai bai ko ina shi ba ta kone makanta ita ta barranta eh ta barranta ita amma shi <laughs> bai barranta ba to sannan barrantar da kanta da ta ya bata mata suna ya mata kazafi saboda kaya ya ce ya yi zina kuma ya hawa wata kalabi ya ce da ita ya yi ita kuma bata yadda ba eh, akwai wani hukunci dan uwan wannan inda mutum ya to yace ma wata mace mazinaciya ta ce ai da kai na yi ce ce a wanda Allah ya tsare ni da shi ya barranta ba abin da za a yi mai ita ko sai a kai zuwa jima idan idan ta yi amma in mata ya amre ba bulala ɗari shi ya ce mata mazinaciya ta ce to ai da kai nake yi ta amsa ta yi saboda haka nan za ta ɗauki hukunci biyu ta yi ta yi na kuma shi ta mai kazanci amma shi ya yi sama ba abin da za a yi mai ko da jahilci ne ya sa su daina shi kasai eh jahilci ne ya sa su daina shi kasai wato kamar ta yi da kasai ne eh. amma saboda jahilci irin wannan hukunci zabo musulun da ce a inda zabo musulun da ce wannan ana iya ɗauka uzurin da koko ba ta san yaren ba. kyauta ga jama'a ga wanda ya tsare da shi mutum ne tarar da mutane taro biye musu kasar yake musu ƴaƴan zina ko ya faɗi da wata magana wadda ake yin haɗi to sai a mai bulala tamanin gaba ɗaya ke saboda wani ya tara jama'a ya ce musu kaza za a mai hukunci sai a bulale shi kada da hakuli yi kamla ikamati kamar inda yawa wasu kuma wasu sun ka biyo shi sai sake musu shi ma dai sai a sai a tara a mai tamanin ɗaya wa sahihu abinda azance ingantacce annahu shi haddi haqqul lil maqdudi haqqin wanda an kawo kazafi ne sai tubu alaihi ala qalbi yana tsayuwa ne ne haqqin sa wa yaqumu warithuhu maqamahu kuma in ya mutu kane a tsaidan mai a tsaidan ma wancan haƙi an mai kazafi kanin kane a cire mai haƙƙi ne sai ya mutu to ɗa ne ko wani mai gado ne sai ya tsaya ya nemi wannan haƙƙi sai an yi wannan haƙƙi. wakila bal haqqul lillahi ta'ala aka ce a haƙƙin Allah ne madaukakin sarki don haka mutum ba zai yaye ba faslun na'am eh yana iya rayuwa ta haƙƙi ne shi kadai ba idan shariba muslimun sha'an min muskirin idan musulmi ya sha wani abu wanda yake mai sa maye wa in kalla ko da kaɗan na ne wa in lam yuskur ko da bai mayan ba da za a yi haddi ka kalabi kamar na kalabi nawa ne na kalabi tamanin idan ha amma sai ya wartsake sai ya ban mayan in jaraba ya yi muruci ne an shahida adila ne ko ko adilai biyu ne sun kai shaida da shirbihi da cewa ya sha a wutan ka hamu ko ko sun ka shaki baki ne fawaje gariya wuce suka samu warin giya ga bakinsa ka in sharibu wa kazafa ta dakala idan ya sha kuma ya yi to haddin ya shiga da ya sha giya sai maye kuma yawa wani kazari cikin mayen giya to sai a hada a mai tamanin da na giyar da na kabari malin yau hadda li ahadi ma muddin ba a riga an yi haddin daya ba in an riga an mai haddin shan giya sannan ya yi sai a sake yi ko ya yi kazari an mai haji zai shagi a sai a sake yi fasbir saura kaɗan yaqdawul mukallafu ana katse ma balagagge mai hankali hannu li ikhrajihi saboda hitarwarsa rub'a dinari rub'in dinari min hirzin mamnu'in anhu wanda ya hitar da rubu'in dinare daga hirzi wato tsalayen wuri wanda an ka hana shi taɓawa ko an ka hana shi shiga aw talafata da rahima ko ko in ya saci dirhami uku aw arban ko wata kadara yusawi ma wadda ta yi daidai da rubu dinarin ko kuma talafata da rahima la shubhata lahu fihi kuma babu shubha ta mallaka gare shi cikin wannan rubu'in dinare ko kuma wannan salasatu da rahima din wai raddu kuma zai dawo da shi ni kiyami in yana nan in bai riga ya batar ba in an yanke hannun kuma ya bada abin a ba mai shi kaya ne wayar man hulik fawaki in ku batar ne to zai biya kima ta illa an ya kuna adiman sai ma in ya zama marashi ne matalauci ne ya ya batar da abin ko bai da inda zai samu shi wa ku da wala na za a kace mai hannun dama wasu samu kuma a kona mai shi wato a gasa mai sai an toye ruwan mai sun yi zafi sai a zo a yanke hannun sai a dungula dungun inda aka yanke don jini ya ɗauke kada jininsa ya ciyaye ya mutu da an kace sai a dungula shi don wurin ya soye ya bushe kada jininsa ya ci gaba da zurara. Eh? don kare ji ciwo zai malamai su yi shahadi shin don ciwo ake yi ko ko don a yi mai shaida in ya zan don a yi mai shaida ana iya yin allura don ya bacin za a yanki don ko an yi allura ai zahin zai dawo ko in aka yanke can in allura ta gama aiki ba zai ji ciwo ba kamin ya warke zai ji shalla'u wa kaduwatul asali kal ma'duma hannu mai irin haka mai kambale da kuma wadda ba ta da yatsu wannan ba za a ɗauke ta hannu ba sai a digire mai lahiya mai yatsu a yanki in mutum na da hannun da ake yankewa bai da yatsu ko ko hannun da ake yankewa irin haka ne amma ɗaya lahiyayye to sai a yanke lahiya ba mai wannan za a ɗauke ta kaman babu haka a Sun ممكن ثم إن تكرر ثم إن يأتاك ما يتساتى ودع ساكي yanke من kalamin درنكي an yanke hannun dama in ya sake sata ta biyu sai a yanke kawa hagu da tarnaki bayan ada idan ya sake komawa dore ba wani bisa a doke shi a tsaye shi wala ya kutu kuma kaɗe hannu ba zai faɗi ba bi ta mallaki iyahu don ya mallaki abin eh ya ta ya saci abin to kamin a yanke mai hannu sai mai abin ya mutu da ya mutu sai bai zan ba mai gano wannan mutum zai shi to ya ga ya gade har wannan abin da ya sata na shi to ba a cewa to yanzu tun da ya zan na shi kenan gari ya zauna lafiya sai a kaɗe mai hannu a ce to ɗauki <laughs> an gane ko sai an yanke mai hannu a ce ina abi ce gashi a ce to ka rike dama ka ci gado wala qalibu kal ajanib kuma yan uwa na kusa kamar na nesa ne idan uwa ya saci dukiyar kane ko kane ya saci dukiyar wa to duk za a yanke hannu kamar ma ba su haɗa komai na zumunta ba illa abawani sai uwa da uba fi malil walad da dukiyar ɗa in uwa ta saci dukiyar ɗanta ba za a yanke mata hannu ba in uba ya saci ya saki dukiyar ɗa ne ba za a yanke mishi hannu ba duka lafi aksiri amma in ɗa yawa uba ne sata za a yanke mai hannu dan bai mallaki dukiyar ubansa ba wadda haka nan ba ko, idan ko ya sata shi ma za a yanke mai hannu wa kullum mina zaujaini haka nan mata in ta wa miji sata za a yanke mata hannu in miji yawa mata sata za a yanke mai hannu amma fi ma guri da hannu da wurin da take to ko ba ni nan ka shiga nan <laughs> tana da wani daki dan makulli na hannunta ake to ko ba ni nan karka kuskura ka shiga dakin nan ko ko shi yace mata ko ba ni nan karki shiga wannan daki in ta shiga ciki ta sata za a yanke mata hannu <laughs> abin da nauyi wa abdi kullum minhuma haka nan bawan kowane daga cikin su in bawan miji yawa mata sata ko bawan mata yawa miji sata za a yanke mai hannu imalil akar ga dukiyar daya wal jama'atul muta'awinuna kal wahidi jama'a da dama waɗanda sun ka taimaka ma juna kamar matsayin mutum ɗaya ne idan suka shiga suka ɗauki abu za a yanke musu hannu dukansu Ka da biya ya hita da hita aura ma ha ko ya kaɗo ta da ciki ila khariji zuwa wajen gida sun makara da biha sannan ya hito waje ya ɗauka duk da za a yanke ma hannu aura baɗa ha ala da habbatin ko ko ya shiga sai sai akwai wani jaki cikin gidan ko raƙumi ko doki da ya hito da jikka kuɗi sai tsaura ga ga tsawon raƙumi sai ya guji raƙumi sai raƙumi ya yanka da gudu ya ta gida sannan ya kame raƙumi ya kwance ɓarawuni wai gane ya dubara <laughs> ne wajen ya rage ba a ko dubara yake so yi da ya shiga sai kwanci rakumi ya ɗaura mu rakumi cika kudi a kawa sai ya bugi rakumi sai rakumi ya yi waje ya hita da abin nan sai ya kwanci na ya ɗauka duk da haka dai ɓarawo ne za a yanke mai hannu an gane ku Hau eh. alƙaha ko ko ya kaɗa ta alama ma'il akan ruwa kamar irin gwata <laughs> da ya zo sai ya ɗauki kuɗin sai ya jewa cikin ruwa cikin wata sai ya buɗe kila kamar fango haka ya gwabci sai fango ya ruwa abin nan sai ya ɗauka ya ita mai da ita shi ko ya zaga wata baya ya ɗauka duk da haka nan dai farawo ne shi ne fayar jarida. a wata la'a ko ko da ya shiga sai ya samu irin lu'alu'ai haka ko gwalagwalai ya tarar da tuwo sai ya ta ɗiban loma sai ya tura gwal ciki sai sai eh, ya yi noma da shi ya haɗe har ya cika ciki ne da balagwalai ya hito ya je da inda duk zai kashi sai ya tara ko <laughs> in kashi ya hito sai ya wanke to duk da haka shi ma ɓarawo ne za a yanke mai hannu shi ne in ya haɗe abin da bai halaka bayan okiza bil hirzi ko da an kama shi cikin hirzi din duk dai za a in ya riga ya haɗe sai a kame shi cikin gidan kaga in mutum ya ɗaure kaya cikin gida ya ɗamre ga sun turi ya yi gira ko da ya aza ga kai in dai cikin gidan ne ba barawo ba ne sai a ce mai aje dan da aiki halan kana so ka sace musu wurin zama ne <laughs> to nan ba barawo ba ne amma idan idan ya ci gwalagwalai ya haɗa gwalagwalai cikin ciki to zai a kama a cikin gidan ya zan barawo don ya ɗauka don bai da iko ya aje yau barawo ne dai khilafi aka da yi ta'ama amma banda inda ya tarar da tuwo ya zauna ya ci ko su, sai da ya koshi wannan ba barawo ba ne sai dai a yi mai ladabi don ya ganganci ya shiga gidan mutane ba izini ba inna hu ya mu sai a sa shi ya biya ya biya tuwon falau tanawala al khariju wata tsafaqadi da yau wanda awaje ya mika hannu tsakiyar goma ya karɓo wato kamar windo ne ko ko hujuwa haka wato kamar window ne ko ko hujuwa haka na ciki ya ɗauko ta ya zo ya miƙo ta haka rabin gini shi ko na waje shi ko ya miƙa hannu rabin gini ya jawo a da na ciki da na waje duk sai a kace musu hannu kun gane ko dan zuro wannan da ya haka hannunsa ya to to inda ya miƙo din nan a kace shi ko wancan da ya dan miƙa hannu ne ya shiga sai a kai ciki saboda haka su duka za a yanke musu hannuwa walau a ƙaraba ha ba a ƙarraba walau a ƙaraba ha dahilu ko ƙarraba ha duk ɗaya ne da na ciki ya kawo ta jikin katanga ya aji bai shigo da ita windo ba ya aje haka bakin katanga akara da halkari sai na waje shi ko ya miƙa hannu ya jawo buɗewa da mu na wajen kawai za a kace ma hannu shi na ciki ba farawo ba ne sai dai a yi da ladabi don ya yi ganganci shiga gidan mutane haka nan ko sallama babu wasahatul muhtassa hirzun barbajiya wadda take keɓantatta kamar wani mutum ne adda barbajiya shi kaɗai ba mai zama wajen sai shi to wannan hirzi ne in ya aje kaya ne wurin an ka ɗauka an yi mai sata bi khilafin mushtaraka tsakanin wadda ake tarayya da ita fa innahu yuqta bil khiraji ilaiha idan kamar yanzu na cikin masallaci don don ka dauke wani abu da nan ka koma waccan kusurwa ko ka ɗauko daga can ka koma can da shi ko ka koma can to duk ba ɓarawo ba dai sai in an hita masallaci da an hita masallaci an yi ɓarawo kun gane ku sai in mutum ya hita daga wannan sai ne wato koma kanti farfajiyar kanti ita ma wannan sai an ɗauke abin da nan kirzi ne amma dai in in ya ɗauka da nan ya komo da nan ko ya koma da can ko can duk wannan babu abin nan wal da kuma tamfal kamar lema irin na irin hema ta hissamina nan cikinta wa za a haka nan kan dabba shi ma bi hirzi ne abinda ake ka dabba gaban dabba walki daru ko kuma aka akala ta raƙumi wa mawqifu dabbati haka nan wurin tsayawa dabba bai ba da darin kofar gida duk dai wannan hirzun duk hirzi ne in mutum ya sata nan za a yanke mishi hannu kal kabri kaman kabari da kafani da ya an turgude mutum to wannan kabari ya zan hirzi wanda ya zo ya toni ya cire da kafanin da a ciki to sai yanke hannu wal masjidu li ya kana masallaci shi hidan masallaci wanda ya nade ya hita da ita wa alati da kayan masallaci irin su fanka da sauran abubuwan da a cikin masallaci duk mutum ya da ya hita da shi sai yanke hannu wa babu ko ko kyaurin masallaci tsohon masallaci in mutum ya cire duk dai sai yanke hannu wasa biyu lima alai haka nan wani hammani haka nan cikin ɗakin wanka eh mutum ya sata da cikin ɗakin wanka ya hita da shi shi ma sai yanke hannu wasabi ilima alaihi dan yaro abin da yake kansa ko wanda ya ɗauko ga kai ko wanda ya saye ga wayarsa in kana ma'ahu hafizun in akwai matsari wato mai gadi tare da shi warrajul haka nan mutum lima bi jebi abin da a cikin aljihunsa in an debe au kunni ko hannun rigarsa au watsi ko abinda ya ɗaura da kwagi tsakiya ce duk dai wannan hirzi ne wal ana yanke hannu bi kulli ma yatamawwalu da duk abin da ake mayarwa dukiya ko ma yatamawwalu abin da ke zama dukiya hatta lil musafi har qur'ani wal abdi as-sagiri haka nan bawa Arani mutu ya sata wal kabir al ajami da babban bawa bobawa wanda bai ji yaren mutanen wuri shi a ajami wanda kawai dai an ce mai tayi sai ya bai san abin da ake yi ba lal fasih amma banda wanda ke jin yaren mutane mai fasaha wal kusur haka nan kusur ya banyar da dinu irin wanda take hitowa da ana ballewa ana dasawa wannan ba abin nan bane ba abun sa ba kayan sata bane wasu samarin mu'allaq ko kuma ɗayan itace waɗanda an rataye ba a cire ba cirika ci wala ta juzu shafa'atu fi haddin haka nan baya halatta a yi beli ga haddi wala lil hakimi an yi abuwa haka nan baya halatta ga shi alƙali ya rangwani Ya ce ya yahi in an kai kotu faslun watan kudu da hududu bi shubhati haddoji suna faduwa saboda shubha wa annabi ya ce idira ul da bi shubuhati mutum kuɗi haddodi in akwai shubha wa ma laysa bihi haddun to duk abin da yake babu haddi gare shi min al ma'asi na sabon Allah wa fihi ta'zir to cikin sa akwai gargadi wato akwai jan kunni eh in dai zan ba ai haddi ba babu haddi gare shi to za a yi ko maganin ganganci wannan bil ijtihadi gwargwadon kokarin mai shari'a ba ajiye wani abu ga ta'ziri ba saboda haka shi mai shari'a shi da ya duba abin da ya kamata ya yi don ba a ce ga doka ba wallahu alam Allah masani na eh. eh babu haddi sai dai ana iya sa shi wannan layin da mun kai magana wa ma laisa fihi hadd bari ta'biru ka ba wai cewa aka yi mutu ya keta doka Allah don babu haji a kyale shi ba sai aka kyale shi sai kuma shari'a ta zama ta da kima ka yana yi wa ta'aziri a zamanar da mutum cikin mutane a gwargwadon matsayi ne a zo a bashe shi mari cikin mutane ko a aske mai gemi ko a sa sanda mai gaba a ture mai rawani yana zamne ko a ce ya tashi tsaye cikin mutane duk ana zaune a cikin tashi tsaye mai kaza in ya tashi ake zamna tun mutane su ji ka san wannan wani da ai mai haka nan gwanda a sa cikin da a mai bulala ɗari da hamsin idan gida ya sa kaya ne a zo a rinka zuwa ana mai allura har ya warke in ya warke ya rinka sa kaya har su ɓace gudo da a gani to gwargwadon matsayi wallahu lil hurri muqimin raji'un wal abdu la yarda illa al asa wani mari ɗaya ka magani ne don an ce mai tashi yana iya tashi ya zama har sau goma in an yi dariya shi ma ya yi dariya bai damu ba a gani ko a watsa mu mutum ruwa a ɗebi ƙasa a watsa ƙasar ta ruwan ta ga zai gaji ruwayen ruwa duk inda ƙasa ta tarar da damshi za ta kama duk dai ta azir gwargwadon abin da ake ganin zai zama kashe gare shi da kuma wani mai irinsa don kullum abin da shari'a take so a zauna lafiya kada a taba kayan kowa ka a taba mutuncin kowa shi ne sai mu kayan ko na'am eh eh eh ana yi eh ana yi musu sallah ai ba dare bane eh to da an ce dai gairu alil fadli wa salam na ha aka lana raƙuri kenan